Muhammadinsa. Assalamu alaikum assalamu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci. Za mu kuma ga Malam Yusuf Umar Judi ya ɗora man daga inda ya tsaya. Ya fata Malam. sai da karancin lokaci za mu dora daga inda muka tsaya alan abdullahi kafin mu tafi hutu dama muna karanta ibara da ɗaya daga cikin malaman sunna da suka nakalto abin da ya samu mutanen madina mun tsaya a gurin da yake cewa an samu ya wanda hmm. suke ƴaƴa ne ba wai bayi ba matan sahabbai da ƴaƴansu waɗanda kusan mace 800 da ta yi ciki na shege cikin da bai da uba in sa hatta abiyar kuma ya zama sun haife su har an waye gari ana kiran waɗannan 'ya'yan da sunan 'ya'yan harra ya ci gaba da cewa ana kiran wannan waƙiya harra sai aka su ma 'ya'yan suka koma 'ya'yan harra ya ci gaba da cewa thumma ahdara za a haska muna a ayan thumma hmm. ahdara al ayan hmm. li mubaya'ati yazid ibn muawiya falan yarda illa an yubayi'uhu ala annahum abidu yazid ibn muawiya faman talakka amara bi darbi unqihi hmm. ya ci gaba da cewa sauran manyan tabi'ai da suka rage da sahabai aka gargada su domin suwa yazidu mu baya kuma kwamandan bai yarda su yi mishi mu mubaya'a ba sai su a matsayin bayin yazidi ne in ya ga dama ya kai su kasuwa ya tsayar in ya ga dama ya yanta su kuma duk mutumin da ya wani jinkiri wata wata ya ƙi ya yi a kan wannan asasin sharaɗi za a yi umarni a cire mishi kai wannan abin da muka karanta ya zo a hmm. cikin wannan littafin za a haska muna majma'ul buldan sunan marubucin yakuta ibn abdullahi hamawi abu abdullahi wafatin shi shekara ta 626 wannan littafin da muka yi amfani da shi ba bugu ne na darul fikir beirut juzi'i na biyu shafi na 249 waɗannan zantukan malaman abubuwan da na yi hulasa a farkon sabon al'amari eh. duka suna fito mana da su a fili za mu je ya zuwa ga malami na gaba malamin yake cewa faƙatala ba za a haska mana ibara shi mm. yake cewa yake cewa faƙatala baƙayal muhajiri na wal ansari yau malharra وهي أيضا أكبر مصائب الإسلام وخرومه لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة وخيار المسلمين من جلة التابعين قتلوا جهرا ظلما في الحرب وصبرا وجالت الخيل في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر ولم تصلى جماعة في مسجد النبي ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن مسيب فإنه لم يفارق المسجد ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان ومروان بن الحكم عند مجر بن عقبة المري بأنه مجنون لقتله وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية على أنهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتك وذكر له ba'dhuhum albai'ata ala hukmi alqur'ani wa sunnati rasulillah fa umira bi qatlihi fa amara bi qatlihi fa dhuriba unuquhu sabran wa hataka musrifun aw mujrimun al-islam hadkan wa anhaba al-madinata thalathan ila akhir al wannan malamin yake cewa sannan sauran muhajiruna da ansaru da suka rage bayan an kashe mafiya sauran muhajiruna lala kaga bayan manzan Allah da kalifofi da suka wuje suka wuce kaga akwai muhajiruna da ansarun da suka rage eh, waɗanda la akalla al'umma annabi za su iya komawa gurin su su karbi hmm. addinin musulunci yace to waɗannan sauran muhajiruna da ansaru da suka rage an kashe su a yau harra hmm. yace wannan kuma yana daga cikin manya-manyan musibin da suka auku a tarihin musulunci me yasa ya ce saboda mafi falala na musulmi da sauran sahabbai da mafi alkhairin al'ummar musulmi da tabi'ai a wannan lokacin an kashe su a bisa zalunci kuma a gurin yaki safran ya ce dawaki da ababen hawar rundunar yazidu suna kai da kawo a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam maulana idan waɗannan sahabban da muhajiru ne sun yi laifi mai laifin masallacin annabi ya ce su dawaki da abin hawayensu suna kai da kawo a masallacin annabi a suke kashi anan suke bawali a raudan manzan Allah tsakanin kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sallar jama'a wannan an yi kansil ɗinta a masallacin annabi eh, sallar jam'i ta zama haramun mm. yake cewa ba wani mutum a masallacin annabi eh. ya ce in banda sa'id ibn musayyib ya ce shi wannan shi bai rabu da masallaci ba eh. amma shi ma me yasa ya ce abin da yasa shi ma ba a kashe shi ba saboda amr ibn usman ibn affan da marwan ibn al-hakam eh. sun ba da shaida a gurin mujrim ibn uqba hmm. cewa wannan mutumin ba mahaukaci ne karkai la'akari ne ya ce wa illa shi ma da ya kashe shi ya ce kuma ya cilasta mutane akan su yi mai yazida dan muawiya mu baya akan cewa su bayan yazida ne yazidi ya ga dama ya sayar yazidi ya ga dama ya yanta su wasu daga cikin waɗanda aka cilasta mu baya suka ce za mu yi mamu baya akan asasin alkur'ani da sunna shi ma aka ba da umarni aka ce a cire kansu ma aka bugi wuyan wanda ya ba da wannan shawara sabran hmm. yake cewa wannan mujirimin eh. musirifi ko mujirimi eh, ya ci ya ci eh, shi musulun din ba ai ba sa kiran shi da haka kan kira shi da musrif ko su kira shi da mujirim eh. ya taka alfarmar musulunci takawa kuma ya halatta cewa duk abin da yake cikin madina ya halatta mutanen sham su kwashe hmm. Allah wannan wasu abubuwa da shi wannan marubucin wannan littafin yake faɗi za a haska mana sunan littafin shi sunan littafin ɗin asma'ul khulafa wal mulad wa zikiru madadihim sunan marubucin abu muhammad ibn aliyu ahmad ibn sa'id ibn hazal al-amdalisi wafatin shi shekara ta 456 mm. littafin da muka yi amfani da shi buga ne na mu'assasatul arabiyya mm. lidirasati wa nashar beirut lubnan shekara miladi 1987 a ɗaba'a ta biyu ta hakikin dr ihsan abbas juzi'i na biyu shafi na ɗari da arba'in wannan ya kawo wannan zantukan ne a lokacin da yana maganar gudunmuwa da rawar da yazidu ya taka ma addinin musulunci malam abdullahi wannan yanzu kaga mun gama faɗin ya samu mutanen yanzu bari mu zo mu tambayi salafiya eh. menene hukuncinsu la aƙalla ƙa'ida tana hukuntawa su hmm. tsine mai yazidu da wannan wanda ya yi aiki musamman ma yadda aka san su suna sahabai muna san sahabai billahi lazi la ilaha illa kuwa ba a zagin sahabi a zauna lafiya lala maulana ga wani ba kawai zagin su yayi ba eh. ya kashe su kuma ba sahabi ɗaya ba ansaro kawai kusan dubu ɗaya da ɗari hudu hmm. ‘ya'yansu da matansu ya samu zarafi an ci musu zarafi sun haife 'ya'ya ba a kan asasin aure ba wannan hankali yana hukunta cewa duk wani mutumin da yake girmama hankalin shi mhm. musamman da ya zama sahabbai ne yanzu da in shi'a suka yi magana suka ce manzan Allah ya ce ali ne kaza sai a ci kukun duk sauran sahabbai sani ne me yasa ba su bi ba amma kaga wannan waɗannan sahabban duk can baya salafiya sun manta da su eh. sai a rinka ce ma sheku sahaba ya ce a sahaba ya ce me yasa mm. saboda nan yana suna kokarin su kara aƙidar mai gidansu zai da ɗan ma'awiya eh. waɗanda wasu salafawa 'ya'yan umawiyawa ne a jini wasu kuma umawiyawa ne a aƙida me hukuncin waɗannan sahabbar kar in cika masu kallon mu da surutu eh. bari mu je gurin babban shehin malamin nan da aka fi sani da malam shehin musulunci ibn mm. taimiyya mu tambaye shi ya kai wanda ka asassa makarantar salafiya me hukuncin waɗannan bayan Allah musamman ma da ya zama kuna duk wanda ya ce eh, sahabbai sun yi mafi yawan sahabbai sun yi ridda. Mm. ibn taimiyya yake cewa kafuri ne e bari mu ji waɗannan sahabban la aqalla ansaru da sun kai dubu ɗaya da ɗari uku mu ji mm. me hukuncin su a makarantar salafiya za a haska mana ibarar ibn taimiyya yake cewa alwajihu sadisu mm-hmm. ya ce ƙauluhu mm-hmm. wato magana allama mahilli ya ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man mata wa lam ya'rif imama hi mata mitatal jahiliya mm. ya ce allama mahilli ya kawo wannan ibarar mm. me ta alikin ka ibnu taymiya eh. sai yake cewa إنما الحديث المعروف إيه. مثل ما روى مسلم في صحيحه أن نافع قال إيه. جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اتركوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتيك لأجلسا أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سمعته يقول من خلأ يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له Mm. wa man mata wa laysa fi unqihi bai'a mm. mata mi ta jahiliya ibn taymiya yake cewa wannan yana so ya yi ma allama hilli raddi cewa hadisin da ka faɗi wanda ya mutu bai san imamin shi ba ya mutuwan jahiliya la ba mm. shine hadisi ma'arufi ba wannan kaga ya gama to wani hadisi ne ma'arufi ya ce abin sani hadisin da yake ma'arufi shine hadisin da musulun ya nakalto a sahihin shi daga nafi'u ya ce abdullahi ibn umar ya zo eh. zuwa ga abdullahi ibn muti eh. kamar yadda malaman tarihin suke ce abdullahi ibn muti zahiri shine shugaban a ah, rundunar muhajiruna hmm, yake cewa a lokacin da al'amarin harra ya kasance eh. a lokacin yazid dan muawiya eh. lokacin da ya zo shi abdullahi ibn mutsi yake cewa ku ba abdullahi ibn umar filo haka ya zauna eh. sai yake cewa la ni ban zo in zauna ba hmm. na zo ne saboda in gaya ma hadisin da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa hmm. alihi wa sallam ya faɗi yace na ji manzon Allah yana cewa duk wanda ya sanci hannun shi daga da'ar wani shugaba eh. kuma ya riske Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama baya da wani hujja a gaban Allah kada'an wannan mutumin ba zai samu rabo ba yake mm. cewa kuma ya mutu kuma duk wanda ya mutu eh. a bai baya alhali a wuyan shi ba bai a ta wani shugaba mm. ya yi mutuwar wannan kaga hadisin da ya zo bari mu je gurin shekul islam ibn taimiyya mu ji me alikin shi la masu kallon mu sun ji abubuwan da suka auku ga mutanen madina mm, yanzu shi kuma ya kawo hadisi ya ce ibn umar ya faɗi mm. waɗancan sahabban la akalla ansaru dubu ɗaya da ɗari hudu duk su san manzon Allah ya faɗi wannan ruwayar ba na ka ka samu kwaya ɗaya tal eh maulana yake cewa ibn taymiya za a haska mana ibarar shi eh. ya ce wa hadha حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلقوا طاعة أمير وقتهم يزيد مع أنه كان فيه من الظلم ما كان ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحراء أمورا منكرا أجي ما أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمر مات ميتة جاهلية ابن تيمية يكتشف ونن shine abin da abdullahi ibn umar ya gaya ma abdullahi ibn mutsi a lokacin da su abdullahi ibn mutsi suka tsige yazido a matsayin shugaba ya ce suka tsige shugaban lokacinsu ya ce tare da cewa a wannan lokacin an yi zalunci ba dan karami ba sannan an yi yaƙi tsakanin shi da su eh. kuma ya aikata ma mutanen Ka ganin yana faɗin yazidu ya yi ya aikata ma mutanen umura munkara ya ce amma duk da haka sai aka san cewa wannan hadisin yana nunin abin da sauran hadisan da zai kawo nan gaba suke nunawa cewa mm. duk abin da shugaba ya yi eh, a matsayin shi na shugaba da ya halatta al'umman musulmi su tsige mm. shi su yi fito na fito da shi ba ya ce kuma muka fahimci cewa mm. mallam yakun ya san sahabbai ne duk wanda bai zama mutsi alli wulatil umuri ba eh. ya ce matami ta ta jahiliya sun yi mutuwar jahiliya waɗancan sahabban da muka faɗi la aƙalla ansaru 1400 mm. muhajiru na 1300 dukansu sun yi mutuwar menene wa iyazu billahi jahiliya me laifinsu sun ce ba mu yarda ya zai da dan muawiya ba wanda ba sahabi ba ya za shugaban mu me yasa ba ku yarda ba saboda ya baya akan turban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in an yi magana a ce sahabbai ba su da sanyi gurin amurwal ma'arufi sahabbai ba su menene ba su menene me sa wannan aikin nasu ba a ce amurwal ma'arufi suke yi da na hari akan almunkari ba suka yi sha'aikaci wato kaga alhali akwai ruwayoyi masu yawa cewa in ka ga mm. almunkari ko ka da fuskarka ko da zuciyarka ko ka sa hannunka me mm. yasa hadisan kawai sun yi mutuwar jahiliya aka gani mm. alhali manzon Allah ya ce mutane su kawar da almunkari me yasa wannan aikin nasu ba a ce almunkari ba ne yanzu dan Allah dan annabi masu kallon mu ku kaddara da masu farin jini ne yan shi'a <laughs> suka zo suka yi masu habai irin wannan hukunci dan Allah dan annabi farrukan waɗanda za su ce kafirai ne su wane ne salafi farin jinin sai ya tashi ai amma yanzu da yake salafiya ne al'ummar musulmi ma ba sa ma sanin ana faɗin wannan madinan manzan Allah ba a yi musu komai ba sahabban kaga nan su ma sun ha'inci sahabban eh. Sakon da sahabban suke so su isar da shi sun batar da shi duk wannan sadaukarwar da sahabbai suka yi a ƙarshe sun mutu mutuwar jahiliya in ai magana kuma a ce wai Allah ya musu wai bishara da aljanna an taba mu dan aljannan da ya mutuwar jahiliya ne ina Allah karim na abubuwan ba daɗi malam wannan maganar ta zo ne a haska mana littafin nan dai shahararre mai suna min sunna Mm. Eh, wanda suka ce na na bainal na al umawiyya marubucin shi Ahmad ibn Abdul Halib ibn Taimiyya al Harrani Abul Abbas fatin shi yan uwa sun saba ji wannan littafin da muka yi amfani sananne ne mu'assasa din kurɗaba shekara ta an buga shi shekara ta 1406 mm. ɗaba a ta farko takikin dr muhammad rashad salim juz'i na farko shafi na 110 zuwa shafi na 111 wannan a yau wala Allah ne ba na buƙatar in yi ta'aliki eh. wani abu ne da mun bar mai 'yan uwa masu kallo su yi ta'aliki a kai cewa da gaske wannan ta'amuli ta kuwar da ake yi sahabban manzan Allah mm. rafi dawa ba sa son sahabbai la akalla waɗannan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba sahabi ɗaya ba ne mm. ba biyu ba dubban sahabbai ne me yasa waɗannan sahabban suka yarda su yi fito na fito da yazidu hmm. sahabban nan dan Allah dan annabi ya kamata a yi ma alamar tambaya ko kuma yazidi ya kamata a yi ma alamar tambaya me yasa kawai baban shi ne yake ganin yana akan sawa ba hmm. amma waɗannan sahabban dubbai da hmm. suna ganin ba su yarda su bi shi ba ya kamata masu hankali su yi alamar tambaya me yasa sannan me yasa a wannan matsala din kullum akalliya na sahabai ake ta faɗin ah, sheku sahaba ah, fadilu sawawa wa ila akirin mm. me yasa ba a ga waɗannan sahabban ba eh, duk waɗannan duk waɗannan sahabban sun taru sun manta da maganan manzon wannan zai nuna ma cewa la akalla wannan riwayar da salafawa suke ta jaddadawa eh. shugaba a yi mishi da'a ido rufe eh. tana da alamar tambaya wa illa su sun fi sahabban sanin wannan ruwayar ne me yasa sahabban suka suka ki yarda su bi yazidu wannan yana nuna ma ko da akwai ruwayar ba da wannan mummunar fassara ba ko in sa hatta abiru wannan shegiyar fassarar marar uba da salafawa suka ba wannan ruwayar ba eh. wanda ya kamata al'ummar musulmi kada yan ulman musulmi wasu kalli muna so mu ce salafiya sun zage sahabi hmm. lala kafin ka tafi wannan eh. ka kalli wannan sadaukarwa da waɗannan sahabbai suka yi fassara wannan sadaukarwa da mai da su dukansu sun yi mutuwa jahiliya hmm. an cuce su don Allah don annabi ko ba a cuce su ba saƙonsu al'ummar annabi ba za ma jin waɗannan sahabbai sun yi wannan aiki eh. wanda yasa aka kashe su ya zama bawan Allah ya hmm. zama cikin kalifofi ya ɗaukaka addinin musulunci hmm. ya yi jihadi manzan Allah ya yi mai addu'a ya ce Allah ya gafarta miki hmm. wa wa wa wa wa ila akirin qa'im eh, kamar yadda mai ta hakikin littafin alƙadi ibn arabi yake cewa mutum al'umman musulmi ba su san tarihin yazidu ba ne wa illa da sun san tarihin yazidu sai sun gane jaruman da ake gaya musu a tarihi ba su kai yazidu jarunta da kyawawan aiki ba wani hmm. aiki yazidu zidu ya kashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki yazidu zidu ya kashe iyalan gidan manzon Allah wani hmm. aiki yazidu zidu ya yi makabar ruwan wuta hmm. wani aiki yazidu yi matan sahabbai da ya'yansu ya halatta ma sojojin shi kwana uku suna da yanci da walasi wani aiki yi ya samar da marar uba kusan guda 800 a madinan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka khalifa ne duk da haka ya ɗaukaka musulunci Eh, duk haka yana cikin halibobin da ba shakka akan halibancin su amma na imam ali alaihi salam akwai shakka hmm. haka kaka ban sani ba za mu tafi hutu ne ah, dan sauran minti wannan wani abu ne da insafi hmm. al'umman musulmi musamman waɗanda ba salafawa ba ya kamata su fito su gaya ma al'umma wata hidima ce waɗannan sahabban su kai wa illa wallahi an zalunci waɗannan sahabban dubban sahabbai su zo su ba da jininsu su sadaukar bayan da za a yi su ba da jininsu face suna da hadafi suna da saƙo da suke so su isar ma al'umman musulmi wani irin saƙo ne ya kamata malamai na Allah da annabi na sunna ba salafiya ba su fito su gaya ma al'umma saƙon da waɗannan sahabban suke so sai isa wa illa waɗannan sahabban za su tsaya gobe kiyama su caji al'umma annabi musamman masu ihu da kuwa su ne khairul korone su ne kaza Allah ya gafarta musu radiyallahu anhu wa radu anhu za su tambaye su duk wannan radiya din da kuke ce muna me kuka yi a lokacin da aka yi mana kisan gilla aka ci mutuncin iyalinmu saƙonmu kun isar ko ba ku isar ba wannan yake nuna ma matsala ɗin ba iya iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ne yadda salafiya suka zalunci iyalan gidan annabi suka ha'ince su suka bata suka canza saƙon da suke so su isar haka suka yi ma waɗannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani dalili da laifi kwaya daya cewa imam Husaini da iyalan gidan annabi mm. da waɗannan sahabban ba su yarda su bi uban gidansu ba banu umayya yazid dan muawiya karka da da karka kara wannan shine laifin su daga nan akwai bukatar a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya a ce manzon Allah ya ce duk da waɗannan su ne khairul quruni kaza kaza da ƴaƴana da komai tunda sun kibin shugaba shugaban da basu suka zaɓe shi ba kuma sun zaɓe shi sun sauke shi aka ce manzon Allah ya ce a yi ta kasansu dan Allah dan annabi manzon Allah zai faɗi haka manzon Allah in ya faɗi haka ya ruguza addinin shi da kanshi saboda wani zai zo da sunan shugabanci ya zauna kujerar mulki mm. ya yi ta kashe al'umma annabi kuma ya canza addinin annabi kuma bayan da al'umma za su yi manzon Allah ya ce sai hakuri da abin da ya mashi bisa ruwaya wannan kana jin wannan ruwayar ko da ko musulun ya nakalto ta amma ka san akwai hannun masarauta a ciki kaɗa'an shugabanni a zalumai suka kirkire ta wa illa da ina ruwayoyin umarni da ma'arufi da hani da almunkari hani da almunkari akwai ruwayoyin sun ce za ka yi amfani da hannu ce haka umarni da kyakkyawa hani da kafin mu zuwa al'ƙur'ani insha Allah zaman mu na gaba za mu faɗi wannan ruwaya ta ci karo da al'ƙur'ani amma la akalla yanzu mu sauko mu yi magana a matsayin ruwaya ruwaya mm. ruwayoyin umarni da ma'arufi da hani da almunkari suna da yawa me yasa waɗannan sahabban ba a ce umarni suke da ma'arufi da hani almunkari ba a aikace a aikace kuma la aƙalla intizarin mu a gurinsu shine wannan amma duk da haka ibn taimiyya da salafiya suka ce an yi ijima'i akan yazid ne shugaba wani ijima'i a yi waɗannan dubban sahaban da muhajiruna a kaddara sauran musulmai sun karbe su sauran musulman sun san addinin ne a gurin wa za su karbe addini a gurin waɗannan sahaban da muhajiruna amma suka fito suka tsige shi amma yazidi ya sa aka yi musu haka aka ci mutuncin iyalinsu aka wulaƙanta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ba ga inda tumaki za su yi kashi da fitsari ba sai tsaka sai araudan manzon Allah tsakanin kabarin manzon Allah da membarin shi amma duk da haka waɗannan sahaban sun yi mutuwar jahiliya su kwaya ɗaya wai ba su bi shugaba ba maulana aka ga salafiya ba wani abu sunan shi demokuraɗiyya maulana wa illa da demokuraɗiyya ake yi su suka zaɓi shugaban sun ce sun sauke shi mai matsala sai a zo a yi a mukayasa tsakanin waɗanda suka zaɓa suwa suka yawa da waɗanda suka tsige shi ko waɗanda ba su yadda ba la'akalla sai a kuma la'akalla sahabbai suna da wannan yancin musamman a wancan lokacin amma ba wani bincike kawai tun da mutum ɗaya ya yi mishi mu baya a maulana shi kenan ya zama shugaba ya zama daga cikin ati'ullah wa ati'ur rasulu wa ulal amri maulana saboda haka yana da yanci ya tura sojoji su yi da abin da suka ga dama ibn taymiya ya yadda yi musu al'amuran da basu dace ba amma duk da haka sun yi mutuwar wannan wani abu ne da lalle ya kamata al'umman musulmi su dawo daga rakiyar wannan siyasa din su dawo hayyacinsu shi a kafirai wa wala mushkila shi a kaddara kun kashe shi a gabaki ɗai mm. la akalla waɗannan sahabban da kuke kashe shi a saboda su mm. ni kuka tsinana musu ne salafiya sun ce sun yi mutuwar jahiliya ka kashe shi'a yana zagin sahabi la aƙalla akan wannan sahaban ya kamata ka fito kai wani abu mm-hmm. wa illa gobe kiyama Allah zai tambaye ka me yasa zagin sahabban shi'a ne zaka iya wani aiki mm-hmm. amma waɗannan da aka ce sun yi mutuwar jahiliya ba abin da zaka yi me yasa alhali na shi'a da ake ce masu ce sun ce duk a saman iska suke saki maulana kan shi ne faɗin ka duba kafi wawa bai taɓa ganin kafi ba bai san kafi yana da usuli da furu'u da rauda ba usulin shi juzi'i nawa ne furu'un shi rauda shi juzi'i nawa ne duk bai sani ba me yasa wannan ya zama usuli wannan ya zama furu'u ya zama rauda kullum bai sani ba maulana suna kawai suna ne kawai ya taɓa ji maulana me kai wannan ka aci shi a gefe ka kaddara mu kaza kaza rafidawa ne kafirai la akalla waɗannan sahabbai ne littattafan da muka karanta na sunna ne ba na shi'a ba idan abin da muka faɗi ba haka ba ne ka samu malami mm. na Allah da annabi wanda da gaske malami ne ka je ka tambaye shi me ya auku a lokacin yazidu da mutanen madina suka tsege yazidu sahabi nawa aka kashe ta yi ya rubuta waƙiyar harra a wannan zamani na intanet sosai mana za ta zo mishi za ta zo mishi wannan manhajar sunna yana rubuta manhajar sunna zai zo mishi abinda muka lokaci ya ci gaba yanzu lokaci ya wuce da wani zai hausa man iska ya ce ma babu a littafi kaza la littafin dai kana amfani da intanet za ka iya kaiwa ya zuwa gare shi so wannan ni kira na ga al'umman musulmi mu dawo da rakiyar zagi wani yana kaza wallala mu zo mu yi kanmu lissafin mu yi karatun tanatsu kuma ba wai saboda wannan duniyar ba saboda gobe kiyama gina gobe kiyama da abin da mutum ya faɗi ya gina a kai sai Allah subhanahu wata ta'ala ya tambaye shi la aƙalla waɗannan sahabban da suka sakaukar da dukiyarsu da jinanansu ku mm. cire iyalan gidan annabi gefe la aƙalla waɗannan sahabban da ake cewa sun sadaukar sun yi menene mm. mi wani hakkinsu mun cika hakkinsu ko ba mu cika ba suna da haƙƙi a kanmu ko ba su da haƙƙi a kanmu karkakal in ka ce dan shi a bebiya ba kai yanzu a matsayin ka na musulmi mm. ka sauke haƙƙinka ko baka sauke ba e kafin ka fara ganin wani ya sauke ko bai sauke ba la aqalla ku kuma Allah ya ce mm. eh, sannan ya ce wa ahalikum la aqalla ka fara da kanka wani wazifa ta hau kanka wannan ta'amulin da salafiya suka yi da su ta'amuli ne da ya kyauta da dacewa salafawa su masu wakan su adalci lokacin hutun yayi ma. Allah ya saka na ta masu kallon mu tarihi musulunci kan ba daɗi bayan wafatin fatima Allah dan abin da zamu iya kawo kina wannan lokaci dan zamu je hutu komai ibadar da duka komai ibadar da yayi duka da ya yi duka ba za a karɓa ba ko sallah. Sai shekaya a madastani jika abin manzan Allah. A duk halitta a kai kayo manzo da siffa da gunkyawo da gun kamala cika da tsawo da ganinka ahmadu ya dawo da ganinka shi ne ya dawo ya dawo kwaganka ya ga rasulillah gaishe ka ya amadastani jika abin manzan Allah in dai kama da ma'aiki ce da za ku jera da shi an ce akwai wuya kan a bambanci ni ban yi laifi ba in ce ni ban yi laifi ba ce inna ce fotokofin manzan Allah. Gaishe ka ya amadastani jika abin manzan Allah. Idan ka gan shi dukanninsa bare idan ka ga fuskarsa ba maraba da takakansa balle idan ka zancensa bare idan ka ga zancensa. Zancen sa, sai maka ce ya rasulallah gaishe ka ya amadastani jika abin manzan Allah ina a ce mahazan dace na ganka yayin na kwance cikin mafariki na tantance tun da siffarka dai ita ce tun da siffarka dai an ce duk ita ce dukan sifar manzan Allah. Gaishe ka a Amadu Sani.